أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيه مسلمي منا جدد godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidun musulunci wanda muke gabatar da su a daidai irin wannan lokuta da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ƙaru mu amfana da wannan darussa da muke yi idan ban manta ba mun ba da ma'anar usuluddin wanda muka ce yana da ma'ana har guda biyu ma'ana ta farko ita ce wadda take da faɗi sannan ma'ana ta biyu ita ce wadda ba ta da faɗi ma'anar da take da faɗi shine muka ce ma'anar usul wanda yake da faɗi shine duk ma'anar da ko duk abin da mutum zai imani da shi wanda zai ba shi fa'ida a cikin rayuwar shi koma menene to wannan ana sashi daga cikin usuluddin har muke cewa kenan a cikin bayanin wannan ma'ana da muka ce duk wani abu wanda yake mai kyau wanda ya kamata mutum ya yi imani da shi a cikin musulunci amma wanda musulunci ya shar'anta ko ya wajabta a yi imani da shi to wannan ana fassara shi da sunan usuluddin a wagga mahanga ɗin amma sai ma'ana ta biyu wadda muka ce usuluddini yana ba da ma'ana abubuwa guda biyar wanda su ne na farko imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake ce tauhid sannan na biyu imani da wanda aka aiko da risala wato mu a yanzu kenan imani da risala imani da annabinmu manzanmu ko mu ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda aka aiko zuwa gare mu tsirar Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da iyalan shi to imani da annabci din nan gaba ɗaya da annabinmu da annabawan da suka wuce mu imani da su saboda mi la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ya umarne mu kada mu bambanta a cikin manzanninsa dukansa dukansu Allah ya aiko su subhanahu wata'ala saboda haka nan imani da annabci shi ma yana daga cikin usuluddin sai abu na uku wanda muke lissafa shi cikin din, a cikin wannan ma'ana ɗin gajeren ma'ana da muka ce kenan gajeren ma'ana ta usulul su ne wanda suke bada ma'anar din guda biyar na farko tauhid kamar yadda muka ambata sannan na biyu annabci sannan na uku menene makoma ma'ana imani da ranar lahira wanda ake ce ma ma'ad imani da wannan ranar ta ƙarshe wadda za a yi hisabi za a hidda 'yan wuta a hidda 'yan aljanna to ita wannan rana ɗin imani da ita wajibi ne yana daga cikin usuluddin saboda haka ne ma eh, ayoyi da dama inda za mu koma cikin alkur'ani sun yi ta ishara kan imani da lahira saboda haka nan eh, gan mu gafala kan mu manta da cewa ranar lahira tana nan ranar sakamako ana jiran mu Allah subhanahu wata'ala zai hidda na kwarai ya hidda na banza ya hidda gurbatattu ya hidda kuma na kwarai wa'anda sun yi biyayya gare shi sun ji magana shi a wannan duniya din wannan ita ce ranar ma'ad sai abu na hudu shine adil adalci na Allah subhanahu wata'ala mu yi imani da cewa Allah subhanahu wata'ala bai zalunci bai zaluntar kowa wanda ya aikin kwarai zai rubuta a cikin mizan ɗin shi a cikin littafin shi cewa wannan bawa nawa na kwarai ne ga littafin shi nan wanda kuma ya aiki na banza hakanan Allah subhanahu wata'ala zai rubuta a cikin littafin shi kuma zai bashi kamar yadda yake cewa wanda ya aiki na kwarai za a bashi a hannun daman shi wanda ya aiki na banza za a bashi a hannun hagun shi kuma Allah bai zalunci ko da mithqala dharra yayi ta faɗin hakanan a cikin alqur'ani inna Allah la yadhlimu la yadhlimu shay'an ko inda yake cewa inna Allah la yadhlimu nasa walakin da an-nasa anfusahum yadhlimun Allah bai zalunta mutane sai dai mutane suke zaluntar kansu hakanan a nan duniya din da ran lahira Allah ba zai zalunce mu ba saboda haka ne mu yi imani da cewa Allah subhanahu wataala bai zalunci kar mu tayi akan wata aqida wadda ake cewa Allah yana iya duk ibadarka duk ƙoƙarinka duk sallarka da azuminka da tsayawar daren ka da kyaututtukanka da duk wani aiki na alkhairi wanda kake yi wai Allah subhanahu wata'ala idan ya ga dama zai iya hidda ka daga ahalin aljanna tunda kai ayyukanka na ahalin aljanna ne zai iya saka wai a cikin wuta wannan bai daidai da adalcin Allah subhanahu wata'ala san bai daidai a cikin kirki na Allah subhanahu wata'ala Allah mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne saboda haka nan ma za mu samu a cikin alkur'ani ko da yake harawa a suran nan wadda muke yawan kararawa a cikin alkur'ani wadda take bayani kan rahama Allah da harko za ka ce bismillahir rahmanir rahim ka zo ka ce kuma alhamdulillah kuma ka sake kararawa rabbil alamin sai ka ce mi arrahmanir rahim di ba can ka ce cikin bismillahir rahmanir rahim nan ka zo ka ƙara kararawa kuma arrahmanir rahim wannan Allah da yake wannan da sifa din mai kyau kuma a ce har yana iya ya ɗauki mutumin da yaya aikin kwarai ya zo ya sashi cikin wuta kuma wai yana iya wanda ya aikin yan wuta a wannan duniya din ranar lahira ya sa sashi cikin aljanna wannan bai daidai da ba bai daidai da adalci ko kuma mu ce rahama rahama ta Allah wadda ya ta ambata a cikin alkur'ani Allah bai zalunci mu kiyaye da wannan sai abu na biyar wato na ƙarshe shine imamanci shi ma imamanci abu ne mai muhimmanci wanda ya zo a cikin ruwayoyi ko mu ce a cikin farko ayoyi na alkur'ani sun yi isbatin menene imamanci shi ya samu muka samu mazhabi na shi'a suka yi imani da imamanci da kuma wannan abin na hudu wanda muka ambata shine adalci ma'ana da adalcin ga da imamancin ga wanda muka faɗa daga ƙarshe a imma na manzo sallallahu alaihi wa sallam imani da su wajibi ne hakanan adalci na Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka yi bayanin shi shi ma imani da shi wajibi ne saboda haka nan sai mu kiyaye cewa imani da Allah subhanahu ta'ala da kuma imani da ranar lahira sannan kuma da imani da annabci sannan kuma da imani da adalci na Allah subhanahu ta'ala da imani da imamanci su ne ake ce ma usuluddin guda biyar kenan wanda duk suka yarda wannan wasiya ta annabi to sun yarda wa an ga usuluddin guda biyar da muka ambata to yanzu ba mu wanda zai zo nan gaba kenan bayan mun fahimci wannan ma'ana ɗin mun fahimci usuluddini guda nawa ne to mu sani cewa bahasinmu gaba ɗaya zai taƙaito ne akan wannan mahanga ɗin ta ahlul bait ma'ana ta mabiyan ahlul bait alaihi salam wanda suka imani da usuluddini guda biyar yanzu za mu zo a cikin rabe-raben usuluddini menene kashe-kashe na usuluddin ma'ana usuluddin wannan wanda muka yi bayani guda biyar me yasa aka rarraba su haka shi biyar sannan kuma yaya lamarin yake yaya tarihin bayanin usuluddin yake to mu sani cewa a lokacin sheikh saduk wani babban malami wanda aka yi a ƙarni na hudu na musulunci wanda mu yanzu muna cikin ƙarni nawa muna cikin ƙarni ne na goma sha biyar ma'ana hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu da ɗari hudu da talatin da biyar to shi wannan malamin shak Saduk an yi shi ne a ƙarni na hudu da daɗewa kenan ba da jimawa ba da wucewar a'imma alaihi salam to shi wannan malami ɗin a lokacin shi na'am usuluddin su hudu ne su hudu ne ma'ana tauhidi annabci adalci sannan mi imamanci abinda ba a sa a cikin ba a lokacin shi kenan abinda ba a imani da shi ba a wancan lokacin ba wai imani da sunan wajibi ba a'a imani akan cewa shi usuluddin ne shi shi ne makoma ma'ana ma'ad wanda muka yi ma imani da ranar lahira a lokacin shekhu saduk an yi imani da shi amma ba a imani da shi ba a matsayin usuluddin saboda mi a tafsirinsu su wancan lokacin suna ganin imani da makoma ma'ana ranar lahira imani da ita yana daga cikin adalci ma'ana in ka ce adalci kawai ya wadata ana ganin a cikin adalci akwai imani da ranar lahira sau haka nan suka takaitu kawai ga wa'annan abubuwa guda hudu kenan ba sai sun sa imani ranar lahira ba alhali bayan shi bayan wucewar shekhar saduk malamin da suka zo baya ko malaman da suka zo baya daga cikinsu sheikh atusi shi sheikh atusi ya yi imani ne da usuluddin guda biyar wanda mu yanzu fi'ilan da su ne muke imani kamar yadda muka yi bayani tauhidi na farko annabci sannan kuma adalci sannan imamanci da ma'ad ranar lahira wa'annan guda biyar su ne usuluddin wanda a yanzu nan muka yi imani da su kuma duk wani mai hange mai tunani irin na ahalul bait alaihi salam lalle zai imani da wa'annan usuluddin guda biyar to ba mu na gaba bayan mun fahimci wannan kasakashe kashe kenan rabe-rabe na usuluddin yanzu za mu zo bambancin usuluddin da mi da abin da ake ce ma usul mazhab menene usuluddin menene usuli kuma na mazhab to kafin mu fahimci wannan za mu san cewa menene ake ce ma usuluddin sannan a wata mahanga sannan kuma menene ake ce ma usulul mazhab a wancan mahangai kuma usulul din guda uku wanda duk al'umma na musulmi sun imani da su su ne ake ce ma usulul din su ne muke nihi usulul din anan amma ƙari ga usulul din wanda duk musulmi sun yarda da su su ne usulul din guda biyu wanda mazhabi na imamiyya shi kaɗai yarda da su shi kaɗai ya taƙaita da su su ne ake ce ma usul mazhab saboda mi saboda mazhabin imamiyya kaɗai yarda wannan usul ɗin ma'ana usul dini guda uku wanda duk al'umma musulmi sun yi imani da shi mun taɓa ishara kan wannan mas'ala ɗin idan mai kallon mu da sauraron mu yayi mutaba'an mu a cikin darussa da suka wuce su ne guda uku tauhid sannan makoma da annabci kenan imani da wa'annan guda uku su ne abubuwan da musulmi gaba ɗaya sun yarda da su cewa akwai tauhidi imani da Allah wajibi ne sannan akwai ranar lahira ita ma imani da ita wajibi ne sannan akwai annabci wajibi ne imani da shi to ƙari su ne wa'annan guda biyu da muka muka yi bayani su ma a ɗazu muka ce akwai imamanci kuma akwai adalci na Allah subhanahu wata'ala to su wa'annan suna ake ce ma usulul madhhab me yasa muka ce masa madhhab saboda mi saboda wani bangare na musulmi ba su yarda da su ba suwa suka yarda da su kawai mazhabin ahlul bait alaihi wasalam su kaɗai suka yarda wanga eh, usul din to bambanci tsakanin su shine mi bambanci wadahi ne bayyananne ne idan mutum ya fahimci su usuluddin guda uku wanda muka ce dukan musulmi sun yarda da su wanda duk yayi inkarin su to shi ya hita daga ni ya hita daga musulunci ne gaba daya kai tsaye amma usul na madhab wanda mutum bai yi imani da su ba shi za a ce kawai bai yi imani da mazhabin shi'a ba ne ba a cewa ya yarda daga musulunci a'a ya da musulunci amma mazhabi na shi'a mana mazhabi wanda annabi ya wasiya abi bayan shi to baka yi imani da shi ba ba a cewa ka yi daga musulunci an lura ai to shi yasa wannan shine bambanci tsakaninsu za mu dakata a nan saboda lokaci ya ƙare sai kuma darasi na gaba za mu yi bayani bambanci tsakanin mi tsakanin usuluddin da furu'uddin in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin